ويلزم بالقول الدال على الرضا شي kasuwanci yana lizinta da magana mai nuni akan yarda albafi magana mai nuni akan yarda yarda na boye wato magana magana yana nuni akan abin da ke cikin zuciya tunda babu wanda ya san abin da ke cikin zuciyarka abin da ka faɗa shi zai nuna mana abin da ke cikin zuciyarka in ka ce na siyar an gane to yanzu mun ɗauka cewa zuciyarka ya yarda da wannan abin an gane duk da wannan magana wato ana nufi akan galabatu zon ne zai yi wa mutum ya faɗi wani magana a bakinsa amma kuma bai shiga zuciyarsa ba saboda yana lizinta da magana mai nuni akan yarda albaɗin idan zuciya da kuma wato tabbatarwa wato istijab shine nasiyar shi kuma ya ce ya siya nasiyar ya ce ya siya wal mu'ada da kuma mai keke biya da miƙa masa kaya shi kuma ya miƙo kuɗi shi ne mu'ada kamar yadda ake a irin manya-manyan shagunan nan kawai ga shi an rubuta kuɗin kaya kawai za ka ɗauki kaya ne kawai ka miƙa kuɗi shi ne mu'ada a miƙa ma kaya kai kuma ka ba da kuɗi da za a miƙa ma kaya ko da ba ce komai ba ka miƙa ma kaya ka ba da kuɗi ko da baka ce na siya ba ciniki ya kullu gairi mawqufin ala kabde shi kuma ba a tsayar da shi akan amsa ba ciniki ba wai sai an amsa sa'annan ciniki ya kullu ba kawai ya kullu da na siya na ma na siya ma. Shi ma nan ba wai sai ya amsa ba ko da bai amsa ba na'am wala khiyari majlis sannan gairu mawqufin ala yari majalis sannan ba a tsayar da shi akan khiyar majalis ba ba dole ba ne sai an samu khiyar majlis ne majalis shi ne idan mutum ya sayi abu kafin cirki ya kullu sai ya rabu da wajen ne khiyar majalis a gani an ba mutum zaɓi in ka sayi abu sai ya zama to ba ku rabu ba kana wajen to an baka zaɓi ka warware shirkin ko ka tabbatar da shirikin kamar yanzu a ce na siyi wannan abun a wajen malam abdulmumin askari da na zai askari wajen malam abdulmumin kafin mu rabu da wajen ina da khiyar ina da zaɓi in ce to wannan abin da na siya gaskiya ba ni kuɗi na ga littafin ka kuma na in dai muna wajen ba mu rabu ba zai iya warware cinikin a gani ana nufin shi mai siyarwa zai iya warwarewa haka don mai siye zai iya warwarewa kowanne daga cikin zai iya warwarewa saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ani bil khiyar ma la yatafarraqa masu ciniki guda biyu suna da zaɓi matsar ba su rabu ba inda suna wanda ɗaya ba su rabu ba ko da ka ba da kuɗin shi ma ya baka littafin kana iya mayan mai da kuɗin shi ka ce ya baka littafin ka shi ne khiyarul majlis Kuna gane wannan ko to malikiya ka ce wala khiyaru majlis babu wannan khiyaru majlis duk da cewa akwai hadisin da ya zo cewa albayi an da khiyar ma dai tafarraka an gani masu ciniki guda biyu suna da zaɓi matsar ba su rabu ba to a wajen malikiya su sun yi tawilin wannan hadisin ba wai sun yi inkarin hadisin ba da tawilin suka yi suka ce nan wajen da aka ce malam ya tafarraka ai malam ya tafarraka bil qawl masu ciniki biyu suna da zaɓi matsar ba su rabu ba wajen magana kamar ya wajen magana idan na ce na siya kai ka ce baka siyar ba mun samu rabuwa wajen magana ko kuma na ce na siyar ma kai ka ce baka siya ba an samu rabuwa su a wajen su ba tafarruk bane bil abdan tafarruk ne bil abuwan. masu ciniki biyu suna da zaɓi matsar ba su rabu da bakinsu ba in an samu saɓani da baki wannan ya ce ya siya wannan ya ce bai siyar ba to an samu rabuwa kirki da kulluwa wannan shi ne tawilin malikiya amma an samu hadisi ingantacce wanda ya ce albayi ani bil khiyar malam ya tafarraka an makanihi ma masu kirki bi suna da zaɓi matsar ba su rabu daga inda suke ba inda suka rabu an makanihi ma shi kenan kirgi ya kullu idan na ziyar ma da askari bayan na ziyar ma ka bani kuɗi sai kai tafiyar ka kaga ai ka rabu da wajen to tunda ka rabu da wajen kirgiyar gaya kullu ba magana a ce an fasa amma in muna waje ɗaya za ka iya cewa ka fasa shi yasa an rubuto daga abdullahi bin umar idan ya siya abu idan ya siya abu yana sauri ya rabu da wajen da zarar ya siya kawai sai sauri ya tashi daga wajen ko yin sai ma da abu kace ka siya sai sauri ya bar wajen domin kada ka zo ka samu khiyarar majalis an gane to kaga wannan kenan to kuma an samu wani hadisi da annabi cewa wala yahillu lahu an yufariqahu khashiyata an yastaqilahu baya halatta ya rabu da shi don tsoron kare mai ikala kare mai mai da kayan shi a gani wato baya halatta kawai kana siya ma mutum abu ko yana siyar ma ka yi tsauri ka rabu da shi don tsoron kada ya maka ifala ya dawo maka da shi to zai yi wa abdullahi bin umar bai ga wannan hadisi din ba da yace wala yadillu lahu an yufariqahu shi ya sanya yake sauri ya rabu da wajen saboda ciniki ya kullu kun gane ku to kun gane maliki a nan wajen ba ta yi aiki da wannan hadisi ba na khiyarul majlis ko kuma ta yi aiki da shi amma ta yi tawilin khiyarul majlis din an gane wannan hadisi ne ya sanya aka samu saɓani mai tsanani tsakanin imamu na malik da wani abokin karatunsa ibn abi zaid karin din malik ne sun yi zamani ɗaya da shi ko malamin hadisi ne sosai shi ma domin in kun cikin sahih bukhari za ka ruwaya ibn abi a ciki kamar yadda akwai ruwayan imam malik to akwai ruwayan ibn abi a cikin sahih bukhari amma yadda ku to ibn abi da ya ji imam malik na bada wannan fatawa sai samu malik ya ce na ga kawo yin wannan hadisi a cikin muwasa albayi ana bilkiyar ma da ya ta rasa ya ce na ruwaito shi ya ce hadisin ya inganta ya ce hadisin ya inganta to me yasa ba ka yi aiki da shi ba ya ce saboda mutanen madina ba su yi aiki da shi ba ya ce hadisin manzan Allah ya inganta ka ce mutanen madina ba su yi aiki da shi ba imam malik ce to wannan shine fahimta na idan khabaru ahad yayi karo da amalu ahli madina to ana barin khabaru ahad din a dauki amalu ahli madina dan zai iya yiwa hadisin ya zama kila an shafe shi ne ko kuma ya zama to su ne suka san dalilin da yasa ba su yi aiki da shi ba an gane ibn abin ya mishi bayanai suka tattauna abin yayi zafi sosai yi to la ba ni ba ka har abada kuma haka aka yi har suka bar duniya ibn abin ya ce ba shi ba malik har ta kai matakin da ibn zai kamar ma ya kafinta malik din ya za a yi ka wurgar da hadisin manzo Allah kana wasa da hadisi haka suka yi baran baran da shi kuna ne amma yadda za mu gane cewa wa'annan mutane sun fahimci addini su masu karatu a wajensu wannan rikicin bai sa sun daina fa'idantuwa da bangarori guda biyu ba sun fa'idantu suna fa'idantuwa da imam malik suna fa'idantuwa da wa ibn abi zaid ka zo imam bukhari imam bukhari ya ce to tunda dai yanzu ana faɗa tsakanin bukhari da ibn abi zaid a tsakanin malik da ibn abi zaid to babu na da wa eh, wani kila ɗaliban malik su ba ruwanmu da ibn abi zaid ko ɗaliban ibn abi su ba ruwanmu da wa da malik su ɗaliban sun ce ɗauka wannan malamai wani abu ya haɗa su amma dukkan su mutane kirki ne za mu fa'idanci da su a gani kaga wannan ya faru saboda sun fahimci addini da kyau amma waɗanda ba su fahimci addini da kyau ba tun da dai ibn abin zai biya sauki malami na to har abada ba ni ba shi ai ibn abin zai biya sauki malamin ka ya sauka ne da hujjar da yake da shi shi ma malik da ya aiki da ya yin aiki shi ma yana da nashi ijtihadin an gani imam malik ba da gangaye ba yana da ijtihadin da yayi duk da wannan ijtihadi ijtihadi ne khati yayi kuskure an gani saboda imam shafi'i ya duba wannan al'amari shi to idan malik ya ce amalu al madina idan malik ya ce amalu al madina to su ai mutanen madina da malik ke nufi yana nufin su ibn abbas ne ibn abbas yana daga cikin malaman madina kuma ga su abu huraira yana daga cikin ulama a halin madina ga sa'id bin musayyab ga wasu daga cikin tabi'ai da yawa wanda sun ba da fatawa da hadisin ba su yi irin tawilin da malik ba to su wane ne yake nufi da amul ahal madina an gane wannan ku to kaga imamu shafi'i ya nuna bai gamsu da wannan maganar malik tunda a cikin yan madina din manya manyan malaman madina ba zai yiwu a yi magana akan fikihu mutanen madina ba a yi magana kan sa'ir bin musayyab ba to shi kuma ra'ayinsa ya yi aiki da doron abin da hadisi ke hukuntawa ashe maganar malik cewa mutanen madina sun yi ittifaki akan barin hadisin bai tabbata ba ina fatan gane wannan magana ashe bai tabbata ba misali to saboda haka hadisin yana nan yana aiki a gani tawilin da malik ya yi ishtihadi ne yana da lada daya maganar ibn abi zaid da yake suka imam malik an gane har ma ya daina mishi magana har ma ya kafirta shi imam amr ya ce ba zai yiwu a kafirta mutumin da ya tawili ba imam malik muta'awwil kuma ya kawo sa kuma ishtihadi yayi ba dole bane ga mutum ya bika a wajen ishtihadi malik ya da hadisin ya inganta bai inkara hadisin ba an fahimci wannan ko wannan shine mazhabin malik dangane na khiyar majlis da aka ce wala khiyar majlis shine magana mai risala albay'an yanka albay'u yanqidu bil kalam wa in lam yaftariq al mutabayi'an ciniki yana kulluwa da magana ko da masu ciniki ba su rabu ba ina fatan gane wannan ko da masu ciniki ba su rabu ba na'am kuma kana ce hakku sofiya Não, moral, não. Não. A frente que era o banco em cima daquilo, não. Não. Não. tuminaku me na ku eh to ma malamin ya saka misali mahaifinka ne kasan ba shi da gaskiya kasan ana faɗa da shi ba shi da gaskiya sai kuma ka shiga faɗan da ke nan kai kaga kayi kuskure ya nuna baka fahimci addini ba gaya abin za ka yi ka ba mahaifinka haƙuri amma kasan bai da gaskiya saboda kawai kana san shi ai naka naka ne an gane ko duk lalace mene ya tsanka baya rubewa ka yadda shi dillala cewa mahaifinka kawai tun gari kawai mahaifinka ne za ku goyi bayan shi kawai idan suna yi abin da za ka yi ka bashi haƙuri ba don Allah ka yi haƙuri wannan abin da ka daina a gani amma an ka shiga mai to ka zama ɗan jahiliya ka zama ɗan gizbiya kaga wannan tattaunawa wanda suka yi da malik da ibn abi aka samu saɓani ibn abi zikir din kaga magana da ya faɗa amma wannan bai sa ɗalibai na sunna na wannan za ta bangaro biyu sun fa'ida da juna ba kaga imamul bukhari ya ruwaito hadisin malik ya ruwaito hadisin ibn abi da irin fahimta ne na ɗaliban wannan zamani masu wani suke da mummunan fahimta na zarafiya. tun da wani ya ce bai san malami na to ba ni ba shi har abada har ka ga wani sai ce to amma dai na zuwa majalisin wani an gari ya yi talla ya je wannan gari ya je wancan gari ya je wannan gari ya je wannan unguwa ya je wannan unguwa shi burin shi ya lalata madarisin wani to wannan kuskure ne an gari ga akwai ɗalibai wanda suna da wasu lafiya amma ba su yi shi salafiyan ba duk wanda ya shi salafiya ba zai yi biyanci ba ba zai yi hal ana illa min buzayyata in gawar gawaitu ba shin ni dan kabilan kuzayyawa ne in na in ya bace in sun bace ni ma in bace wa in tarshur huzayyatu arshidi idan kabilan zayya sun samu shari'a ni ma in shari'a A gano wannan ko in ka duba malamai fa da yawa a zamanin salaf din sun samu sabani imamul bukhari da yahaya az-zuhri da abokan juna ne sosai amma daga baya sun samu sabani mai tsanani har yahaya ma yayin kishin sa in ma Maliki ya je gari ya sa aika jifan malik a ya sa aika jifan imamul bukhari saɓani suka samu mai zafi kan wata matsala har ma ya koma ma shi ya hayan ma ya koma yana faɗin wasu manzannu na batanci ga imamul bukari cewa imam bukari yana da ra'ayi cewa qur'ani halitta ne kuma imam buhari bai da wannan ra'ayi haka ya haya zo ya haya azuri yaje yana ta yawo yana ta yawo yana imam bukari Kuma magana ba gaskiya bane ka ya hayan amintacce ne amma kuma abin da ya jingina amintacce da kuma ya jingina wata magana wanda ba daidai ba zuwa ga mutum ana iya samun amintacce ya yi kuskure akan wata matsala sai ya jingina abu ya samu mutumin kirki ya jingina mai abin da babu ruwan shi an gane to ku ɗalibai ku fa'idantu da abin don wannan abin ya zo duk malaman malaman kirki ne zai ku fa'idantu da su an gane abin da ya haɗa su za ku iya gane wane ya yi kuskure wane ya yi daidai eh gaskiya mu ba tare da wani ma ganin shi kuskure amma wannan kuskuren ai ba kafirta yi ba ko to kai sai ka sai ka goyi bayan naka har ka dinga ƙarya akwai yanzu wanda zaka ƙarya bai yana idan ya kare malamin shi ya yawo ya ne ya ƙarya ya lika mu wani malami abin da babu ruwan shi da shi to irin wannan shine bala'in da ke fuskantar wasu daga cikin ɗalibai don wai na ɗaliban sauran kaɗan zama yan ma so da ɗalibin da zaka ga yana kokarin ya kare malamin sai ya ma wani malamin suna ƙarya sai ya jingina ma wani malamin suna ɗabi'a da ba na shi ba to ina ganin wannan ɗalibi tsora kaɗan ya wallahi zama ɗan bidiya so da wannan shine ga in wannan bai zama hizbiya ba to ba na tsammani akwai hizbiyan da ya kai wannan kaga wannan ɗalibi ya kai gaya wajen lalacewa kuma wannan ɗalibi shi zai zo ya gaya ma a yi biyayya ga malamai a girma malamai a baki za ga yana magana ku girma malamai ai ya kamata a girma mashayikh ai kaza kaza kaza an gane wannan ku to irin wannan shine abin da ya kamata mu yi hankali da irin wannan in dai salafiya fa za mu yi amma in muna so mu zama ɗan hizbiya to mu cire sunan salafiya tare da mu eh wa alaikum salam fasu na

abin da ya sadu na nono zuwa ga cikin shi rabe cikin yaro jariri da ake shayarwa a cikin shekaru biyu kafin a yaye shi shi ne kabala fisali kafin a yaye yaron sai ka ce ne a'a wa in kalla ka shiga cikin karatu ne wa in kalla duk abin da ya sadu zuwa ga cikin yaro ko da dukkan ɗantar shi ko da ka ɗan ɗiga mai nono ne sai ya haɗe ta zama mahaifiyarsa haka inda yawwa min ayi manfazin manfaz daga duk wani irin mazarta ya kasance kowane irin mazarta ko ta hanci ko ta baki ko ta ido ko ta kunne ka gani ko an ɗiga mai ta kunne zai shige na'am eh da zo bane ko ta ka ce karatu na musamman kake <laughs> muktasar na'am cikin wannan bayanan da kayan daga bisan da na rike wani bangare da ya misali na haramta masa yana da kare da yawa ke nan inda shi eh. wancan bai tattara komai da komai ba da kama gori ba ne <laughs> ai duka ka fa'ida su da malaman ka misali in ka ga wani da da kana karatu wajen malami sai wani ce ma ka daina zuwa to me yake nufi ya haramta ma alkare da yawa ya haramta ma alkare da shi bai da ilimin da zai baka shi bai da karatun zai baka gari da sa ka zama kawai ka ta siyayya da abu ba garba dalili a gani ka daina zuwa wajen wani to me ma ya yi ridda kuma kila ma naka ne bai da gaskiya an fahimci wannan ne to kaga irin wannan shedanci ne misali da duk ɗalibin da ya dauka makanshi kanshi wannan ya dauka makanshi kanshi tashin hankali an gane ya mai da kanshi magulmaci mai misali an gane yawwa فصل فصل أحكام استخلاف الإمام فصل نعم أحكام استخلاف الإمام كنت شو كنت شو حق استخلاف الإمام نعم نعم نعم كرم شيء استخلاف الإمام مجين كنت شو كنت شو خلي بنتر ده الإمام فاتو الإمام يخلي بنتر خلي بنتر والإمام الإمام wani uzuri ya same shi sai ya نعم wani na medieval imam kashiya talafa malin an so ga liman wanda ya ji tsoron hallakar dukiya ko hallakar rai a wule al'imamata ko kuma aka hana shi limanci don gajiyawa kamar yin an hana shi limanci don gajiyawa liman ya zamanto baya iya ruku'u baya iya sujada kaga ya gajiya kenan ko baya iya ruku'u baya iya sujada to kaga idan baya iya ruku'u baya iya sujada malikiya sun ce mutumin da ba shi da lafiya baya iya cika rukuni baya halarta ya limanci sai dai ga irin shi an gani to yanzu idan ya zama to da yana iya ruku da ya zo yana jan kusalla kawai sai abin da nan nema sai bayan shi ya kage da bayan shi ya kage sai kasa yin ruku to yanzu zai ci gaba da limanci na inda malik ba zai ci gaba ba ba zai ba ka ba ba zai ci gaba da limanci ba to da ba zai ci gaba da limanci ba yanzu ya za a yi to kaga zai janyo wani ne an gani an hana shi limanci li ajazin dan gajiyawa saboda ba shi da lafiyar da zai yi limanci to an so gare shi nudi ba istiklafun shine na'ibul fa'il din hmm. an so istiklaf shine mayewa aw salata bi ru'af an gani wannan ku duk mutumin da ya ji tsoron halakar rai a fahimci wannan karatu ya ji tsoron halakar rai ko kuma halakar dukiya yana kallo wani zai fada rijiya yana limanci sai ya hango wani zai fada rijiya kuma shi ya hango yanzu ya ci gaba da limanci ko ya yanke to yan yanke ya zai sai ya janyo wani ko kuma yana ganin cewa ga wani gida nan ya kama da wuta ko ba wanda ya hanga sai shi kadai kaga yana jin tsoron hallakar dukiya to shi ne nudi ba istiklal an zo sai ya janyo wani shi sai ya je ya ya je ya imai ya ceci rai ko ya ceci dukiya shi ne abin da ake nufi na'am na'am an wuni al imamata li adadin ko an hana shi limanci saboda gajiyawa aw salata bi ru'as ko kuma sallah da haɓu an gane ko sallah ne da haɓu aw sabaki hadasin to idan akwai haɓu tare da shi haɓan da ba zai iya toshewa ba zai jinin na ta zuba kaga zai toshe hancinsa ya yi sauri ya fita ya janyo wani ya janyo wani An sabaƙe hadasi ko kuma rigayen hadasi rigayi na hadasi wato yana jin tsoro kada hadasi ya rinjaye shi ko hadasi ya mamaye shi misali yana cikin sallah sai hadasi ya mamaye shi kawai yana sallah sai rihi ya fito yana sallah sai ya yi rihi kaga hadasi ya mamaye shi kenan to anan wajen ya zai nudi ba istiklaf an so ya janyo wani au zikiri ko yana cikin sallah sai ya tuna fa bayan yayi alwala alwalan ya kare yayi hadasi shi ma nan nudi ba istiklaf an so ya janyo wani a madadin shi wa in bi ruku'in au sujudi ko da da ruku'u ne ko sujada ko da da ruku'u ne ko sujada a ganin ko yana cikin ruku'u ne yana cikin ruku'u sai tuna ai alwalan da na yi ba ya karye ba ba zai cikin ruku'u kawai zai janyo wani ya yi ruku'u zai janyo wani kawai ko yana cikin sujada ne ya tuna kawai ya yi sauri ya janyo wani a cikin sujadan wannan kare ya dago idan cikin ruku'u ne kare ya dago don kansu su bishi, saboda shi alwalan ya riga ya karye ai tun da alwalan ya karye in ya dago suka bi sun bi mutumin da yake yake sallar shi ya ɓaci saboda a cikin ruku'un nan zai janyo wani a cikin sujadar nan zai janyo wani na'am shi wanda za a jawo shi ma a cikin ruku'un zai ta wuce eh an jawo shi a ruku'un zai ta wuce daga shi liman yana ƙasa na'am a gani shi aka janyo shi in in zai yi ta wuce ruku'un yana kusa zai ta wuce ruku'un cikin sujadar <laughs> in yana kuka zai iya yana kuka sun yana cikin sujjada haka hmm. a yi sa kai zai iya sujjada ba kuma kan na nan ba wai na kuka kan kan ba kuka ya tsaba ba ya dago ba wasu misali yanzu na yi sujjada a aikace mutane zan yi sujjada kar ka jawo ka ina ne so ai wani abin da ya ba ba kuka kan da ina kan ka ba idan ka ga liman ya janyo kasa akwai magana kuma idan liman ya ga al'amari ya rikice zai iya yin magana jama'a alwala na kare ne sai dai wannan magana alwala ya kare su malikiya ba su san ma'ai wannan maganar ko kuma ce jama'a haɓo ne ya zo mun ya zai faɗi wata magana wanda zai nuna in ya faɗi alwalan shi ya kare wanda zai ɗauka ya yi rigi ne an gane su malikiya sun ce ma idan mutum ya yi rigi kawai ya kama hancinsa don zai ya ɗauka haɓo ne sai ya jawo ne kawai rike hanci sai ce liman ya yi haɓo ka ce ai liman ya yi rihi saboda kariya ga mutunci wajibi ne kun fahimci wannan saboda haka wa in bi ruku ko da yana ruku ne ko sujada aka janyo shi in ba zai iya tawowa cikin sujada ba ya tashi tsaye yabi wala tabtulu in rafa'u bi raf'i qabla ba shi wani wannan wato baya baci sun suka dago da dagowar liman qabla hu qabla al-istiklaf kafin liman ya janyo wani liman da ya zo a liman da ya rigi ko kuma ya zamanto yana da wani uzuri ko haƙo ya zo masa duk da in haƙo dai an lalai ba kamar in ɗan ya zamanto yanzu ya kasa cika rukuni ba zai iya yin wani abu ba zai iya dauka kamar yayi ruku ba zai iya dagowa ba anan zai janyo wani to in ya janyo wani sai wannan ya bayyana gurbin sa to shi aka ce baya baci in suka dago da dagowar da dagowar liman kafin ya istiklal liman alwalan shi ya kare ila da hadasi kafin ya janyo wani sai ya dago kaga in ya dago su ma za su yi mai to ai lokacin da suka dago wannan su ba su da mai a shi bai da sallah ya dago kaga mutumin da alwalan shi ya karye kuma yana yana limanci ga mutane kun ga akwai matsala to shi na ga ce amma to a nan wajen sallah bai baci ba in suka dago da dagowar liman kafin yayin istiklal sallah bai baci ba tunda ai su ba su sani ba ولهم إن لم يستخلف ولهم الاستخلاف إن لم يستخلف sun samu su janyo wani in shi bai janyo wani ba su janyo wani ya maye gurbin liman in shi liman bai yi ba kawai liman da alwalar shi ya karye kawai za ka neme shi aka rasa to shi na kawai sai ku janyo naku ke muku a cikin sijira ya sa ta kwana sai muka ji shiru ba da goma eh. ana ta jira sai wani dan dago zuba liman eh dan dago kawai shi ke nan sai a ci gaba da sallah kuma kowa ya sallah shi kadai shi nan in ma ku sa wani ko kuma ko kuma ƙara sallan ko kuma a ƙara sallan ko da daya ma'am walau ashara lahum bil intizar ko da ya musu ishara da ajira ko da ya musu ishara da cewa ajira wal istiklaf aqrab shi istiklaf din shi ya fi kusa a la wastiklaf al aqrab ne wal istiklaf al aqrab kenan ko da liman ya ce ku jira ka ku jira shi ka ku sa wani sannan kun samu ku janyo na kusa a janyo wanda ya fi kusa an gane sun samu su janyo wanda ya fi kusa karkara zuwa janyo na nesa ga na kusa da liman kawai a janyo shi dan liman zai iya zuwa da baya da baya da baya da baya zai janyo wani to abin da ya fi dacewa ya janyo kuma kusa da shi watarku kalamin fi ka ne, kuma dabarin magana ga abin da ya shafi kamar hadasi kamar hadasi ne liman ya yi rinji ne ba zai ce to ya ku jama'a na yi rihi da Allah da shi za na janyo wani ba akwai dan zubar da mutunci kaɗan haka an gani me zai yi kawai ya fita ba tare da ya faɗi magana kawai ya janyo wani wata akara musamman ajin A ah, zai yi jinkiri a matsayin shi mai koyi da liman ne zai yi jinkiri fi hali kaunihi musamman a gani zai yi jinkiri halin kasancewar shi ya koma musamman idan liman ya zama to ya gajiya saboda rukuni ne da yana iya ruku sai kasa yi ruku to yanzu abin da zai sai ja baya ya zama mamu ya zama koyi da liman sai ya janyo wani ya zo ya shiga gaba kun lura da malikiya sun ce mutumin da ya gajiya daga rukuni ba zai yi limanci ba sai dai ga irin shi to shi da yana iya ruku ko kuma yana iya ruku amma ba zai iya dago ba yanzu da yana iya ruku yanzu sai ya ruku ya kasa dagowa ya ruku ya kasa dagowa yanzu ya za a yi ya zai yanzu ya ci gaba da sallah ya zai yi sai ya fita ya ja baya ya zama ya zama mutum sai ya tura wani gaba ya tura wani mai lafiya gaba a gani shi kuma wanda ya hadasi zai rike hancin shi sai ya fita sai ya ɗauka liman liman ya yi haƙo ne ki eh zai rike hancin shi a wajen fitan shi to nan ne na'am ne taɓa to ai wani ba zai gane da ba sai ce in ba gane ba kai magana ne na'am ya ya wa ya ya ya ya ya sai zai iya mana za ka ce sun za su iya mai fasa wani ya mai gurbin ko wani ya shiga kawai cikin wani limanci an gane to wannan maza ba malikiya kenan cewa mutumin da ya kasa yin wani rukuni in mutum mara lafiya ne ba zai yi limanci ba sai ga irin shi amma maza ba na imamu shafi'i mutum ko da mara lafiya ne zai yi limanci kamar manzo Allah ya yi limanci bai da lafiya ya yi limanci a zaune sahabbai suka miƙe manzo Allah ya ce musu kasa ƙara yin haka daga yau in sun ga liman a zaune su ba su yi sallah in sun ga liman ya yi sallah a zaune da rashin lafiya su ba su yi sallah a zaune ko na'am eh, ba ba bane kamar yadda malikiya suka faɗa malikiya sun ce sallan manzan Allah da ya a zaune ɗin nan sabbin kai a tsaye eh, suka yi a zaune ka bi shi kususiya ne na manzan Allah sun dogara da wani hadisi wanda wai manzan Allah ya ce la ya umman na ahadun minkum ba a ji jalisan daga yau kada wani ya ƙara limanci daga cikin ku baya na a zaune ni kadai ne abin yake banta gare ni to da wannan hadisi ya inganta da ya zama hujja sai hadisi bai inganta ba da ifi ne jiddan na'am na'am sai wajen magana eh ba a zai faɗa ma zai faɗa in yi wani wanda kila bai an yi mai ce raka nawa muke zai faɗa zai tambaya zai nawa muke ne a gaya masa wa alaikum salam

kana barin wajen ciniki ya riga ya kullu a gane wannan to in ciniki ya riga ya kullu sai ka bar abin a wajen ka ce bari in je in siyo harawa nan ka ba da jingina ne ka ba da ajiya kai yanzu ajiya ka bayar yanzu zai ce ka bani ajiyan dabba ta rasu zai ma waya dabban da ka bani ajiya ba ta rasu saboda mutane sun dauka to ai idan na sayi abu na bar abin a wajen misali ma yanzu na yi littafi a wajen mala abdulmumin da na siya sai ya to ban ba da kuɗi ba na ce na manta barin jan kawo ba kuɗi to wani zai ce to in ba ka dawo da wuri ba zan siyar to kara yi kai shi ƙara za ka yi kai shi ƙara ka ce na siya littafi a wajen na ba shi ajiya zan je kawo kuɗi ya zo ya siya mun da littafi a gani to wasu ba san cewa idan an kulla ciniki ya kullu ko da baka bada kuɗi ba to wannan ajiyar da ka bayar ka bada ajiya ne ka bada nau'in jingina ne sai ka kawo kuɗi za a baka kayan ka idan ka dawo ka kawo kuɗi dole ne ya baka littafin ka an gane wani ku sannan idan ka bashi ajiya sai littafin ya salwanta yanzu ka bashi ajiya ne littafin ya salwanta shi amintacce ne ba zai biya ba na'am na kula hobi a ah, wannan wannan canji ne canji ba shiriki ba canji in za mu canji da kai ina kace in baka canji zan karbi naka in baka nawa haka hannu da hannu ba wai shiriki wanda zan zo su yi abu ba shi ke na yi eh. نعم وعليكم السلام ito eto ya yadda da sharadi cewa in ka daɗe zan siyar da shi kaza ka nuna kenan cewa ba in ba ka kawo kuɗi da wuri ba in yake ya yadda shi kenan lashe ala gizi amma in zo ya sayi abu sai ajiye zuwa sai tsarka siyar kace kaga bai zo da wuri ba ne wani na so kasan dan najeriya in ga wani ya kawo ya siya fiye da kuɗin da wanda ya siya zai siyar mai ya ce wani kuma yana eh. yi da ya a wuri da to ai sai ya ai sai ce kawai to shi kenan ina zuwa sai je makin to bai san zai zai siya zai siya amma sai da ya riga ya siya ya ba wani magana makin to bai dole siya biya siya biya dole in an yi ciniki an siyan min na siya to amma sai a sa shi bi cewa zan je in ba shi mai zan dawo da shi wani shaɗin ya yi na eh ya yi za ka iya mana tun da kai kashe mai ba shi za ka dawo da shi ya yi da kuma shi ke na yi a gane ka in ba shi ba wannan abu na siya yanzu amma in jirgin gida aka ce ba shi ba kare zan in dawo ce ya zaka ka ba shi khiyari kenan ka ba eh, shi kiyar eh. zaɓi a ya danganta a yi ya danganta irin abu ka zo kan siya yi wasan soya ka ɓoye yana arha ko ka su yi ko ka su yi kwai ka kwai ka koyi da yawa ya rage haka ko ka yaji ko ka madara farin wace abinci ne zai shi ana kosai da shi ana alala da shi ai farin wace abu ne wanda talaka ke bukata sosai Thank you. ka aji ya yi tsada da biyar kuma kawai ka aji ne to da kawai kana cin abinka in za ka ci ne ka za ka yi amfani ya ba matsala amma kuma ya zama to abu ne wanda mutane ke bukata sai kasu ya ce yawa domin ainihin in yi tsada ka zo ka fito da shi kuma ka siya a cikin garin a inda aka zo masu na ka siya ba wai ka je waje bane ka siyo in ka je ka siyo abu daga waje ka siyo shinkafa da america ka je ka siya ka koya to me ruwan wanda kai ka je ka siyo shinkafa da a ko shinkafa brazil ka cika a cikin su wani ba abin da shafu amma mun noma abu abin da muka noma ya kamata mu amfana da shi sai ka zo ka koyi sai da yin tsada ka so da shi shi ne ake magana ba ka kamata yanzu ai da ake tumatir ana iya koyewa da mutane sun koyi sana'an gwari hmm. za ka cewa akwai sanda tumatir ke alhara rababban misali kamar shi matsalin tumatir ba a iya koyi shi dole ne a fito da shi ko kai asara eh a yanka busar da shi a sai busar da kuma daban ai bai ba eh insha Allah zai kona mutum ya shi zai shi kasuwanci da sayan kayan gona ba dan nan gaba ya cin ba eh zai yi tasiri ga farashin abu kuma bala'i zai koma ga talaka wani malama wani ba a da ƙarfin ba kamar ka tona ce mutum ya sai idan sai daga ci wannan ne ya fara ci ba sai duk bayanin da nayi malam baka ji abin bayanin da nayi me nace yanzu bayanin da nayi a fahimtar ka a hannun mu mun noma sai si to to baka ji na faɗa ba yanzu ina yi bayani amma malam kan da ya yi da ya na aji da wani ba wani tasiri da yake shi na lokacin corona akwai tasirin ake dubawa yadda za a siya da yawa din zai tasiri ga farashi inda ba zai tasiri ba yana yana da yawan da kuka ɓoye boye ba zai tasiri ba komai wajen misali Kasar ita ita garin kasar a haɗe take ne abincin da muke ci abinci ne wanda yake na haɗe ba wai ba abinci ka zuno bane kai yake ciyar da mutane in aka je a na Najeriya ya fita wajen Najeriya ya je ya siyo shine za a ci akwai bambanci amma cikin idan ya je kano ya siyo a jide najeriya ne ko farashin zai daga a duk inda ake eh Allah shi tinkin to an kallahu mu bi hamdik a an Allah ilaha illa anta a wa atubu